ƙayyim inna alhamdulillah na hamadu huwa na sa'inu huwa na sagafiru wane uzu billahi min shururi anfusina wa min sayi ake amalina mai yi hadiyyalla falamu zillala wa mai yi bilil falahadiyyala wa ashadu an la ilaha illallah wa hada hula sharikala وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين دقايا قوة محرم هجرا منذ صلى الله عليه وسلم دبو دقايا da ɗari hudu da arba'in da hudu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da 19 ga watan august shekara ta 2022 miladiya muna cikin karatun littafin alhaddul fasil bayan takalir wal ittiba yau za mu tashi shafi na 33 daga tsakiya ƙala shekul islam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام وهو يجيب عن هذه الشبهة شيخ الإسلام ابن تيمية ya faɗa alhali yana amsawa dangane da wannan shubuha din wani shubuha ne na cewa wai akwai wani malami wanda za a ce wai duk hadisan manzan Allah gaba ɗaya ya san su babu wani hadisi da ya kubuce mai wannan magana ba daidai ba ne kuskure ne sai shekul islam ibn taimiyya ya yi magana yana amsawa dangane da wannan shubuha din ويحللها ينا وروريتا ولا يقولن قائل kada wani mai magana ya ce innal ahadith qad duwinat wa jumi'at kada ya ce wai lalle hadisai wato an rubuta su kuma an tara su fa wal hal hadhihi ba'id wato uyan hadisan cikin wannan hali mai nisa ne ga kokolwa tunda hadisai an riga an tara su kuma an riga an rubuta su ai ba zai yiwu a cikin wannan hali kuma a ce wai hadisi ya kuya ga wani malami ba an gane wannan ku? na'am li'anna hadhihi ad-dawawin al-mashhura fi sunan inma jumi'at ba'da inqida'i al-a'immati al-matbu'in domin lalle wa'annan littattafai da suka shahara din irin su muwatta malik irin su bukhari muslim tirmidhi abi dawud da sauran su duk wa'annan littattafai wanda duniya ta yarda da su a matsayin littattafan hadisi inma jumi'at ba'da inqida'i al-a'imma kawai an tara su ne bayan karewa manyan malamai an gane almadbu'in wato nan yana maganin wato sihawu sitta an gane wani ko wato an tara su ne bayan karewa al'a'imma almadbu'in bayan karewa manya-manyan malaman da ake bi Allah ya musu rahama an gane wani ko mm. wa'annan littattafai da muke gani su sunan din nan sunan abi dawud sunan tirmidhi ibn maja da sauransu daru kudini da sauransu da su sahih bukhari da muslim duk gaba daya an tara su ne bayan tsarewan manyan malamai bayan tsarewan malamai daga cikin tabi'i tabi'in da kuma tabi'in to a lokacin ne aka tara wa'annan littattafai domin wa'annan malamai gaba ɗaya da suka tara littattafan nan babu tabi'i tabi'i a cikinsu sai da wa'annan malamai sun haɗu da tabi tabi'in na'am wa ma hadha fala yajuzu an in inhisar hadith rasulillah sallallahu alaihi wa sallama fi dawawin muayyana kuma sannan kuma duk da haka baya yiwuwa ayi da'awan takaituwan hadisan manzon Allah a wani littafi ne kun gane a ce wai hadisan manzon Allah sun takaitu a cikin wani littafi ne misali a ce kamar yadda malikawa ke cewa duk wani hadisi wanda baya cikin muwadda ba hadisin annabi bane wayannan in nace malikawa wato ba ina nufin malikawa na hakika ba masu da'awan malikanci a garin Kaduna kawai masu da'awan malikanci a garin Kaduna amma malikawa na duniya tun zamanin ainihin manyan malamai na da su gaba ɗaya su sun yadda cewa wato muwatsa malik bai tattaro da hadisan manzan Allah ba in ka rantsi ba za ka yi kafara ba wallahi kallahi billahi lazi la ilaha illa huwa muwatsa malik akwai hadisai da dama na manzan Allah wanda baya ciki in ka faɗi wannan ba za ka yi kafara ba an gani idan mutum ya ce na rantsi da Allah in har muwatsa ya tattaro duk hadisan manzan Allah matata ta saku to wallahi ba ta saku ba an gano wani ko akwai hadisai da dama na manzan Allah wanda ba sa cikin muwasa shi ya sanya banda mutanen da ke awon malikanci a Kaduna ana ana nufin malamai na hakika malaman da duniya ta san su a malanta irin su Qadi Iyad irin su Qadi Abdul irin su irin su ainihin Ibn Qasim irin su Sahanun da kuma irin su Ibn Abdul Bar al-Maliki da irin su imamu shadibi duk wayannan malikawa ne manya an gani, duk wayannan malamai gaba ɗaya za ga suna kawo hadisai a cikin bukhari hadisai a cikin muslim hadisai a cikin turmuzi hadisai a cikin kaza idan kuna duba sharhin da malikawa suke yi ma muktasar ko littafar malikiya za ga suna kafa hujja da bukhari muslim turmuzi da sauransu domin karfafa mazhabansu ashe mutum ya ya ce mama wai wai a wajen fikihu kawai za a dogara da muwatsa maliki ne ya mara yana ma hankali ne an gane wannan ai muwatsa maliki in ka ce za ka dogara da shi a fikihu sunan ka karamin dan alaƙatu saboda za ka yi watsi da hadisan manzo Allah masu yawa da sunan kana kariya ga wata mazhaba gara ka taka mazhaba ka rike hadisin manzo Allah ina fatan gane idan mazhabobin idan suka yi karo aka ce ga maganar mazhaba sai ka bi guda daya ka zaɓi guda ɗaya ko a kashe ka me za ka ce da ka zaɓi mazhaba guda ɗaya ko a kashe ka ko ka zaɓi hadisin manzan Allah ka zaɓi mazhaba ko ka zaɓi hadisin annabi ko a kashe ka yaya sai ka zaɓi hadisi shi mazhaba makaranta ne wanda ake karantar da ainihin fikihu suna ciro hukunce-hukunce gwargwadon fahimtar malaman shi malamin yana faɗin gwargwadon abin da ya fahimta ne babu malamin da ya taba cewa wannan mazhaba ta wata tattaro kowane hadisin manzo Allah babu wanda ya taba cewa in kuwa ko wanda ya taba cewa kawo mana malami guda ɗaya wanda ya faɗa haka a samu wani malami ko imami daga cikin imaman nan ya ce wannan mazhaba tawa ta hannafiya kama abu hanifa ya faɗa haka ta tattaro duk hadisan manzo Allah ko a samu imamu na malik Allah ya masa rahama shi ma ya faɗi haka ko a samu imamu shafi ko a samu imamu ahmad ya faɗa haka shin kun taba jin haka ba za ku taba ji ba an gane wasu mutane ne a wannan zamanin suke a ran bakin suke shi musu albasa su ce wai mazhaban malikiya babu wani hadisin da babu a cikin shi ko yan hannafiya ce mazhaban hannafiya babu wani hadisin da baya cikinsa? an gane wannan ko ne ibnu taymiya ke wannan magana wala ya kulan na ان na'am innal دونت وجمعت wa kada wani mai magana ya ce wai lalle hadisai an rubuta su kuma an tattaro su fa khafa'uha wal halu hadhihi ba'id wai kuyan wannan hadisan a cikin wannan hali abu ne mai nisa ga kokolwa ba zai yi a ce wani hadisi ya kuya ga abu hanifa ba ko ba zai yi ya kuya ga malik ba ko ga sauran malamai na'am ولو فرض النساء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه الدواوين المشهورة في سنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المدبوئين رحمهم الله وما هذا فلا يجوز أن يدعى in ya tsaro hadisa rasulullah ko baya halatta a yi da'awan takaituwan hadisan manzan Allah fi da wawin mu'ayyana a cikin wani littafi ayyananne na'am walau furidan nisabu hadisu rasulullah fiha kai da a ma da za mu kaddara iyakance ko takaituwan hadisan hadisan manzan Allah a wani littafi a ce muwadda ya tattaro hadisai gaba daya ko sahih bukhari ya tattaro hadisai gaba daya ko kaza falaysa kullu ma fil kutub ya'lamuhu al-alim to ko da kaddara ma a ce littafin hadisi guda daya tattaro hadisai duka to ai ba dukkan abin da ke cikin littattafai malami ya sani ba an gani? malami zai iya zuwa ya haddace hadisi amma a wajen iskin baɗi ma zai iya mantawa da wani an gani ba dukkan hadisi ne malami ya sani ba wala ya sadu zalika ya hasu lili ahad wannan baya kusa ya tabbata ga wani baya kusan ya tabbata ga wani a ce ga wani malami ba abin da bai sani ba an gani la bal qad yakunu inda ar-rajul ad-dawawin al-kathira eh, imam malik ma yana cewa duk mutumin da bai yi wa kanshi tarbiyya da la'adari ba ya ce fa huwa miskin majnun inda mutum bai yi wa kanshi tarbiyya da ban sani ba ban sani ba komai ya ce ya sani to ma wakaci ne imam malik yake faɗin wannan imam malik an taɓa tambayan san masail da yawa na addini wajen matsaloli arba'in aka tambaye shi guda ashirin da wani abu ya amsa sauran bai sani ba to idan ka ce ya san komai da komai me yasa shi ya ce bai sani ba akwai wani mutum wanda ya taso daga wata ƙasa ina gan daga iraki ya taso yana jin ana kiran imamu malik imamu darin Nijira. yana jin labarin shi ya ce to barin kai mai ziyara akwai wasu tambayoyi da suka shige min duhun tambaye shi ya amsa mun wallahi ya taso yadda ke gari ya je wajen imamu malik yana tambayan shi imamu malik na la'adari sai ƙara tambaya shi ce la'adari haka yake ta tambayan malik ya tambayi malik al'amura da yawa sai mutumin duk jikin shi ya mutu ce ta wannan an ce shi babban malami ne imamu darin hijira amma ga shi na bai shi wasu abubuwa ya ce la'adari da yawa can sai ce imam malik to yanzu akar maka lawu yanzu idan na je garinmu me zan ce wa mutanen gari na game da wannan amsa din ya ce ka ce musu imamu malik imamu darin hijira ya ce la'adari to ka haɗa maganar shi da maganar malika wanda ke garin kaduna irin su doktorul iyas wanda suke cusa miyagun fahimta ga ainihin 'yan boko don galiban 'yan boko ke halarta irin wannan karatu a dinga cusa musu miyagun fahimta wato sai ka ce yadda in ana maganar mali kai ka ce ana maganar manzan Allah ne an gani yadda ka san sufaye yan suna maganar shehu wani lokaci za ka ɗauka ko dai Shehu na shi ne ma manzan Allah haka ne to su ma wayannan masu da'awar malikawa na garin Kaduna gaba da tudun wada kaɗan misali su in suna maganar malikanci kai ka ce imam malik annabi ne wanda shi ne ma aka aiko ba manzan Allah ba an gano wannan imam malik mutum ne babban malami ne wanda ake girmamawa amma ba ma'asumi ba ne kuma imam malik ba za a ce ya san komai na ilimi ba akwai abin da ya kubuce mai in muka duba tarihin imam malik za mu ga irin wayannan maganganu da yawa na wasu abubuwan da aka tambaye shi bai sani ba an gane wannan ko yawwa bal kad yakunu inda ad dawawin al-kathira kay kasance a wajen mutum a samu dawawin a samu littattafai da yawa wa huwa la yuhidu ilman bima fiha alhali bai kewaye bai kewaye abin da ke cikin da ilimi ba yanzu da yawa daga cikin mutane musamman a Najeriya ma irin wannan ya fi faruwa a Najeriya za ga mutum da ƙaton library amma abin da ya sani a da nan kaɗan ne kawai Allah ya hore mai kuɗi ne na siyan littattafai amma inda za ka bi shi ka ce littattafan da ke laibira za ka zo ta koya masu ɗaya bayan ɗaya nan za ka gane ba haka ba ne an gane wannan ko akwai mutanen da ke mallakar laibira da yawa amma ba san abin da ke ciki ba wani ma in ya ɗauki wani littafi in kai sa'a ya karanta falle ɗaya ko falle biyu ya ajiye da zai ƙara karanta ba har mutuwan shi ina fata gane wannan to su mutane da yawa suka ga mutum da library sai su rude sai to muna ganin ba mai ilimi kaman wani to library ba fa shine ilimi ba mai library Allah ya shi ne ake cewa Allah baya horewa mai wuka nama za ga wani mutum gashi da wuka amma babu naman wani ga naman amma babu wukan ga nama amma wukan da zai yanka naman babu shine gashi da library amma ba kwakwalwan karatun ina ba gane wannan shine ainihin Muhammad bin Abdul Wahab cewa a laifatul hujja bi kasaratul kutub wata adadul ulum ba hujja bane da yawan littattafai da kuma lissafa ilimi ba shine hujja ba walakin ma wafaqa shar sai dai abin da ya dace da shari'a wa mala fala duk abin da bai dace da shari'a ba a'a an gano wani ko yanzu a cikin manyan malamai ina gana akwai wani malami a Saudiya ya suna malamin nan wani babban malami malami ne sosai yana daga cikin lajina a da'ima amma kuma in ka je gidan shi labarar shi dan kadan shi yana da ka'idojin ilimi ne amma Allah bai azurta shi littattafai masu yawa ba to wani kuma Allah zai bashi littattafai amma ba ma malami bane shi gaba daya wani kuma Allah zai bashi littattafai shi dalibin ilimi ne saka ba a kafa hujja da littattafai akan gane ilimin mutum ana kafa hujja da littattafai ne akan shi akan wadatan shi yana da wadatar da zai sayi littattafai wani yana da kuɗi wani kuma malami ne babban malami ne amma ba shi da wadata yanzu malamanmu da suka karanta da mu na zauri wasu daga cikinsu da yawan kaje gansu iya littattafan da suka karanta wajen malaman su shikenan littafin su bai wuce guda talatin ko arba'in iya littattafan da suka karanta wajen malaman su su ne littattafan su amma kuma sun fi ka ilimi ina fatan gano wannan kai da ka tara library wayannan littattafai guda hamsin ba za ka yi karantar da su ba an gane to wannan shine wani kuma Allah ya bashi library kuma ya bashi ilimi Allah Allah yakan hada mu wani duka amma kadan ne an gane to ne ibnu tamiya na cewa ba dukkan mutumin da ma wato ya tattaro hadisai bane ya san duk abin da ke cikin hadisan بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين وإنن دسكرايو kafin a tara wa'annan littattafan sun fi sanin sunan manzan Allah fiye da wanda suka zo mu ta'akirin suka zo daga bayansu da yawa ina ba gane sahabbai wanda suka zo kafin a tara wa'annan sahabbai sun fi tabi'ai ilimi tabi'ai sun fi tabi'i tabi'i ilimi sa'id bin musayyab ya fi imam malik ilimi an gane wannan ayi yau akwai malamai da dama na tabi'ai wanda manyan malamai ne ba za ka haɗa su da malaman tabi'ai ba haka nan malaman tabi'ai ba za ka haɗa su da malaman tabi'ai tabi'in ba to haka al'amarin yake ballantana kuma wannan zamanin wanda kullum ilimi guduwa yake ta yi eh nahayul a'imma an taqlidihim wato hanin malamai daga yin taqlidi gare su manyan malamai sun ce kada a yi kada a ringa bin su makauniyar biyayya idan ka ji malami ya ce kada ka rufe ido kai ta bina to wannan malamin Allah ne ka rike shi alaman gane malami na Allah ya ce ma kada ka ringa mun makauniyar biyayya ka ringa bina kana lura da magana na in ya dace da gaskiya ka rike in bai dace ba kai watsi da shi wannan shine malami amma malamin da zai ringa kushe duk malaman duniya ya ce shi kadai ne malami sannan kuma ya ce shi ne za a bi kawai banda sauran mutane to wannan malami mugu malami ne a guje shi na'am wal mukhalafatu min a'immatil huda la takunu amran maqsuda wato sabawa daga manya manyan malamai a immatul huda an gane irin su imamu na malik irin su imamu shafi irin su imamu ahmad irin su kaza irin su ibnu uyayna irin su sufyan sufyan al-thawri irin su abdullahi bin mubarak manya manyan malamai na salaf a immatul huda wato sabawa an kaga sun saba ma hadisi kaga fatawansu yayi karo da hadisi la takunu amran maqsuda baya kasancewa al'amari wanda aka yi shi da manufa a ce sun yi shi da sanin da san ransu wala muta'ammidan ko da gangan anare ba zai taba yuwa ba shehu islam ya ce ba zai taba yuwa a ce irin su abu hanifa irin su malik irin su shafi wayannan manya-manyan malamai mutanen kirki a ce wai su saba ma sunan annabi da gangan ba an gane manyan malamai sun yi mu'amala da su sun ga wa'annan mutane in kaga sun saba ma hadisi da kuskure ne ko kuma rashin sani ba wai da gangan ba kama a fadana shekul islam ibn taymiya kamar yadda shekul islam ibn taymiya ya fa'idantar da mu allah ya masa rahama bal qad yafutuhum shay'un lam yasilhum daliluhu kai kar yafutuhum shay'un lam yasilhum daliluhu kai wani abu yakan kubuce musu wanda dalilinsa bai sadu zuwa gare su ba za ga wani malami ka tambaye shi wata fatawa ya ce bai sani ba saboda dalilin wannan fatawa bai sadu gare shi ba kamar imam malik za ka tambaye shi da wannan bawan allah ya taso daga iraki ya tambaye shi ya ce la'adari ai ya tambaye shi matsaloli wajen arba'in amma ya amsa kaɗan ya bar mafi yawa bai amsa ba to wai na abubuwan da bai amsa ba shin kana nufin da gangan ne bai amsa ba kana nufin ya san amsar ne bai amsa ba ya ce bai sani ba kuma wannan bawan Allah ya ce to malam to yanzu inda koma garinmu na ce na kawo ziyara gare ka na tambaye ka wayannan abun to me zan ce wa mutanen gari na ya ce ka je ka ce musu malik bin anas ya ce bai sani ba ba shi kenan ba to kaga wannan tunanin cewa wai malik ya san komai wai duk hadisin da bai cikin muwadda ba hadisin manzo Allah bane wannan magana ba gaskiya bane a ta hada fa ya futa humus sawaba kuma zai iya yiwuwa ya yi sai dacewa ya kubuce musu ila ya yi iya iya sa yana neman gaskiya sai dacewa ya kubuce masa ba da gangan ba wa kanu yakhafuna fi ijtihadatihim annahu ma fatahum an-nas min al-kitabi was-sunnah eh, sun kasance wato suna jin tsoro a cikin ijtihadin su cewa ma fatahum an-nas min al-kitabi was-sunnah da yawa nassi yakan kubuce musu daga kitabu sunna su din wayannan malaman nassi yakan kubuce musu daga qur'ani da hadisi wani lokaci ga aya ma da zai iya kafa hujja da shi hankalin shi ya manta hankalin shi ya dauke dan Allah yana so ya nuna ma shi mutum ne kuma dama wa khuliqal insanu da'ifa ko wannan aya ka rike kace wallahi imam malik ba zai yi a ce ya san komai ba baka yi kuskure ba kace wallahi abubakar da umar wanda sun fi kowa ilimi bayan manzo Allah in ka ce wallahi ba komai suka sani ba a cikin a cikin shari'a ba kai kuskure ba da wannan aya wa khuliqal insanu ifa. wannan aya kawai ta isa ka ba mutum amsa idan wani ya ce ma wallahi tallahi imam malik ya tattaro duka hadisan manzo Allah cikin mu wadanda to wannan wannan ka ya karyata maganar Allah wa khuliqal insanu ifa. an halicci mutum mai rauni kai kuma ka ce imam malik cikakke ne kamar manzo Allah shi manzo Allah ya zama cikakke ne saboda yana haɗe da mala'iku duk abin da zai faɗa mala'iku na tare da shi don kada ya kuskure alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rafada li ya'lama an qad ablaghu risalati rabbih idan manzon Allah zai isar da sako sai mala'iku sun tsaya gaba gare shi da baya gare shi don su san tabbatar da ya isar da sakon Allah kuma wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha shi manzo Allah baya furta wani abu na san rai sai malaika ya zo ya ce bai kace kaza sa'annan ya ce Kun fahimci wannan ko to saboda haka su ainihin annabawa su sun bambanta da sauran mutane amma duk wani mutum wanda ba annabi ba mai rauni ne cikin sauki zai yi kuskure zai iya kuskure a cikin al'amura na'am wa asari sahaba da kuma asarai na sahabbai ولهذا حرص أئمة الهدى على تحرير طلاب العلم من الأخذ بأقوالهم saboda haka ya sanya manya-manyan malamai a immatul huda irin su Abu Hanifa, Malik, Shafi, Ahmad, eh, Sufyan bin Uyaina, Sufyan Thauri, Abdullah bin Mubarak, ire-iren su suka kwadaitar eh, a harisa manya-manyan malamai suka yi kwadayi ala tahrir da labin akan su kan su yanta ɗaliban ilimi a gani manya manya malamai magabata sun yi ƙoƙarin yanta ɗaliban ilimi min al'akaz bi aqwalihi daga riko da maganganunsu illa ba da ta'akkud wata tasabbut min al-adillati min nusus sai bayan sai bayan sun tabbatar sai bayan sun karfafa kuma sun tabbatar da ainihin dalilai min nususil wahayain daga nassoshin wahayin nan guda biyu ƙur'ani da hadisi an gani suna so su nuna mana idan ga nassi sai ka zo aka tura ka ka bar ayi wani imam to an bautar da kai zuwa ga wannan imam din ne an gani wannan ko baya yiwuwa ga maganar manzon Allah ga nassin ƙur'ani a zo a ingiza ka zuwa ga bin ra'ayin wani mazhaba in an maka haka to an bautar da kai zuwa ga imamul mazhab shi yasa ake so a yanta su a yanta ɗaliban ilimi tahrir a yanta ɗaliban ilimi daga riko da maganganunsu bayan an tabbatar an samu an tabbatar cewa akwai nassi daga cikin adilla na nassin qur'ani da hadisi asubu fi ma sayati ba'dan min aqwalihim da sannu zan koro cikin abin da zai zo wani sashe daga cikin maganganunsu liyakuna talibu ala basiratin min amri dini saboda ɗalibin ilimi ya kasance akan basira ga al'amarin addininsa addini na Allah ne kuma Allah ake bautawa sannan kuma ƙarƙashin fahimta na manzan Allah ƙarƙashin karantarwar manzan Allah duk wani karantarwar da ya saba bani manzan Allah ko imam wani ne ana ajiye wannan karantarwar ba wai don ba a san imam din ba ba ana matsar san imam din a a sai dai don kasancewa. maganan da ya faɗa ya yi karo da na wanda ya fi shi wal yakunu ala tamamil hazar min at-taqlid al-a'ma kuma dan ya kasance a kan cikakken taka tsantsan daga makauniyar biyayya ba a so mutum ya ringa makauniyar biyayya an gano wannan ana so kulle rayuwanka ka tabbatar da nassi sannan ka yi aiki in babu nassi to ishtihadin ka ka duba ka ga me aka dogara kan ishtihadin da aka yi an gane ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushrikin kace musu wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah la ila nafsi ina kira zuwa ga Allah ba zuwa ga kaina ba ina kira ne a bauta ma Allah kuma ala basiratin kiran nan akan basira ana wa man ittaba'ani da ni da mabiyana ya zama kowanne daga cikinmu yana kan basira kare ya ringa yin makauniyar biyayya wannan aya ta hana mu makauniyar biyayya annabi yana kira akan basira sannan kuma shi da kuma mabiyansa su ma suna kira ne akan basira duk wani mabiyin manzan Allah ana so ya zamanto akan basira daga cikin addininsa an gane wannan ko ba a so ka rufe ido kai ta bin wani mutum in ma zai tura ka cikin rami ne ko wuta baka sani ba to wannan kuskure ne ana so duk wanda zaka bi shi ka bi shi akan basira ومن الناس من يجادل في الله bi علم ilmin هدى ولا wala kitabin daga cikin mutane akwai wanda suke jayayya a cikin addinin Allah babu ilimi babu shiriya babu littafi mai haskakawa ta ya ake gane wayannan mutane ya ake gane mutumin da yake jayayya babu ilimi babu shiriya babu littafi yanzu in kana jayayya da wanda ya rike Qur'ani zalla kana jayayya ne da tasdirin jahili in ka ce mai annabi ya ce zai ce karyan banza karyan wufi shi imamu shafi yana cewa idan ina muƙabala da malami to ina farin ciki nukan kada malamai amma idan ina muƙabala da jahilai kada ni ke yi to ka ce mai Allah ya ce ce wani Allah annabi ya ce ce karya kake yi to me za ka yi kuma eh? ka ce mai hadisai mutawatare ce to Allah mutawatare ma Allah ya tsine ya tsine wa mutuwatir to duk makaman da ka kawo ya ce Allah ya tsine musu to wannan ya za ka yi da shi hmm? wa izal bayyinatu lam tughni shay'an faltimasul huda bihin ana'u idan hujjoji bai amfana da wani abu ba neman shari'a ga mutum wahala ne ko har ma inda yake cewa wa ma za ya qulu wa ma za ta qulu hunnu sahau ko eh? idza dalla fil uqulu ala ilmin fa ma za ka kulu hullu su faha'u idan hankula suka bace akan ilimi to masu nasiha mai za su ce an gane wannan idan ya zama to mutum jahili ne tattaunawa da shi ma za ka rasa sai na za ka fara yawa tattauna tsakanin malami da malami shine yake zama mai daɗi ka kawo hujja mai dalilin ka kaza hadisin nan ya inganta eh ya inganta ga dalilin da yasa na ce ma ya inganta to shi wannan zai ce ma da kai da hadisin gaba ɗaya Allah ya kwashe muku albarka shi shi duk bai da hadisi ba to kaga ai wannan ba malami bane yanzu mutumin da kace mai Imam Bukhari ya ce ce Imam Bukhari bola ba balanta to to me za ka kawo mai hujja da shi hadisin da ka dogara da shi wanda malaman sunna suka ce bayan Bukhari da Muslim bayan Qur'ani ba babu littafi ingantacce bayan kamar Bukhari da Muslim shi kuma sai ce bola kaga wannan duk kamar dan kala kato ne ka ce mai hadisi ya ce to hadisi ya kala kato ne ka ce ba kala rasulullahi ce ne kala kato ne to irin wayannan suna da wahalar tattaunawa saboda me akwai jahilci tare da su in ma jahilci ko san rai mai jahilci ko san rai ba za ka iya magana da shi ba an gano wannan ko duk mai jahilci ko san rai tattauna da shi akwai wahala eh amma mutumin da yake mai ikhlasi tsakani da Allah imamu shafi ya ce ma in yana munazara yana so ma a ce gaskiya ya fito a wajen waninsa saboda ya samu ƙarin ilimi inda kullum ana munazara shine yake kayi to zai zama to ilimin shi ya takure bai samun ƙaruwa wajen ilimi na fatan gane wannan to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura da shi walillahi darul sha'ir al-islami ودا أنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشره ولا تكن من قوم تلفوا بدينهم فتدعن في أهل الحديث وتقده إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت تبيت وتزبه ودا أنك, ودا أنك آراء الرجال شي ابن أبي داود يا فلا أتكلم تابنزا yana cewa Allah ya masa rahama yace yaron abi dawud ne malamin hadisin nan yace ka bar bin ra'ayin mazaje da maganganunsu ka daina bi ka daina bin ka ga hadisi kirkiri ka kuma samu bin ra'ayin mutane fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu maganar manzon Allah ya fi tsarki kuma ya fi ya fi bayani wala taku min qaumin talahau bi dinihim kada ka zamanto kamar mutanen da talahau bi dinihim da suke wasa da addinin su ta ya ake gane mutumin da yake wasa da addini fatada alu fi ahlul hadis ka ringa sukan malaman hadisi wa da hudu dai kana suka in dai mutum yana yin da'ani ga malaman hadisi yana suka to wannan su ne mutanen da suka dauki addinin musulunci wasa an gano wannan ka ce mai bukhari ya soki bukhari Musulmi ya soki Musulmi, tirmidhi ya soki tirmidhi to idan aka soki wannan me ya rage ga musulunci wala taqu min qaumin talahaw bi dinihim fatad'anu fi ahli hadisi wa takdahu kada ka kasance daga cikin mutanen da suke wasa da addinin su ya zamanto kana sukan ahlul hadith duk kana suka kenan alama gane mutumin kirki ya ban malaman hadisi inda kaga mutum ya ɗaura adawa da malaman hadisi baya son ma a ambace su to wannan sahibu hawan ne kuma dan bid'a ne shi Alamun gane dan birya kyaman malaman hadisi kamar yadda Imam al-Barbahari ya faɗa ko ko abin da kai wannan ba Barbahari ba Imam Sabuni an gane wannan ko Alamun gane dan shi shine at-ta'anu fi ahli al-hadith suka ga malaman hadisi ko Imam Ahmad wataran yana yana nan sai aka ce mai ga wani mutum Ibn Qutayla yana suka malaman hadisi yana kyaman su ko malami ne ya ce ah, zindikun zindikun zindikun ya kakkaba kayansa kada musiba ta same shi ya bar wajen shi wannan mutumin duk mutumin da gaga malaman da suke hidima ga san manzon Allah suna ba da kariya ga musulunci sai ya zama to kana kin su to akwai alamun zindikanci tare da kai an gano wannan ko ta zo haka magabatan mu kwata-kwata ba sa zama da mutumin da in an ce mai kala rasulullah kaga yana kokari ya ringa wasa da hadisin annabi wani bai ƙara magana da shi amma karanta bayani a baya irin kiyayyar da baga mu suke yi ga masu kin hadisi na'am idza ma taqatta dahra ya sayi idza ma taqatta dahra hazihi ya sayi idan ka kudurce hazihi idza ma taqatta hazihi ad-dahra idan ka kudurce wannan tsawon zamaninka ya sahi ya kai abokina wannan tarhimi ne ai ya sahibi to fa'anta ala khairin tabitu wa tuzbihu fa'anta tabitu wa tuzbihu ala to kai kana kwana kenan kuma kana wayan gari akan alkhairi duk mutumin da ya san muhimmancin hadisi da mutanen hadisi to yana kwana kuma yana wayan gari akan alkhairi wannan yayi daidai da maganar Imam Ahmad rahimahullah da yake cewa dinun nabi Muhammadin akhbaru ni'matil madiyatu lil fata asaru la targaban na anil hadisi wa alihi farra'ayu lailun wal hadisu haru. wala rubba ma jahil alfata asarar alhuda wa shamsu badigatun laha anwaru dinun nabi muhammadin akbaru Ya ce addinin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine hadisai inda aka yi watsi da hadisai to an yi watsi da addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'matul madiyatu lil fata asaru madalla da abun hawa ga mutum dokin da mutum zai hau ya ta sukuwa da shi sai aljanna ma da shi sai ne wato hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, da kuma asarai na magabata wa'annan su ne dawaki wanda in ka hau za su ta sukuwa da kai sai aljanna latar gaban na anil hadisi wa Ali, kada ka kuskura ka kyamaci hadisi da mutanen hadisi yaje mu ahmad far ra'ayu laylun wal hadisu naharu shi ra'ayi dare ne hadisi kuma rana ne wanne yake da haske dare duhu ne ko ba hauji na cewa rashin sani ya fi dare duhu ashe duhu ba a san duhu manzo Allah ya zo ne ya fitar da mu daga duhu zuwa haske ko annabi ya zo ya fitar da mu ne mina zulmati ila nur saboda haka ra'ayu laylun wal hadithu naharu shi ra'ayi dare ne hadisi kuma rana ne kaga hadisi haske ne gashi nan wala rubba ma jahila alfata asar alhuda wa shamsu bazigatu laha anha anwaru da yawa saurayi yakan jahilci wato wani gurbi na shari'a alhali rana ya fito gashi yana haske gashi kurkuru rana yana haske sai ce daga sai ce ai shi baya baya magani dare yayi duhu an gano wannan ko na'am wa qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah shaykhul islam dan taymiya Allah ya masarama ya ce faman ta'assaba li wahid mu'ayyan ghayr nabi sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya ta'assubanci ga wani mutum ɗaya ayyananne wanda ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ka rike wani mutum so hana ganin laifi ka rike shi irin san hal ana illa min guzayyata in ga wa irin wannan soyayya shin ni wani ne in ba dan ƙabilan guzayyawa ba in sun bace ni ma ɓace wa in tarshur guzayyatu arshudi idan guzayyawa sun shirya ni ma in shirya idan ka rike wani mutum irin wannan soyayya kana mai ta'asubanci da shi ba manzon Allah ba ba ko da ka riƙe Abubakar jama'a kun san dai ba mai ilimi kaman shi ka riƙe shi kai ta bin shi ba bincike ka ce kawai duk ra'ayin da bai fito daga Abubakar ba ruwanka da shi ko ka riƙe Umar ko ka usman ko ɗaya daga cikin sahabbai na'am kaman ta'assaba li malik aw shafi'i aw ahmad aw abi aw abu hanifa kaman wanda ya ta'assubanci ga malik ko imamu shafi'i ko imamu ahmad ko abu hanifa Wa ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه yana ganin lalle ra'ayin maganan wannan ayyanan kaman Imam Malik shine daidai allazi yanbaghi ittiba'u wanda ya kamata a bi an gani maganan Malik ne kawai ya kamata a ringa bi duk wani fatawa wanda ba na malikiya ba kada bi shi duna qaulil imam alladhi yukhalifuhu sabanin maganan imamin da ya saba mai misalin yace ko ko Abu Hanifa ko Shafi'i ko Ahmad kada a kuskura abu maganar su kawai maganar Imam Malik ne daidai ko a samu wani mahaukacin ba hannafi yace maganar hannafiya maganar Abu Hanifa kawai shi za a bi duk maganin sauran banza ne akwai irin su ko kuma a nan Najeriya kun san akwai wani mai zagin sauran a'imma din ko saboda kariya ga mai ga mazhaban imam ne shi ya ce imam shafi'i karatun me yayi wannan bawon Allah wai imam shafi'i karatun me yayi mutumin da ya fara karatu wajen malik bai gama ba ya gudu imam malik bai bashi ijaza ba to yanzu mutumin da ya faɗi wannan ya zama ayin majnunun malik kenan ai kuma shi ya manta cewa ɗalibi yana iya karatu ma wajen malami ya fi shi ilimi ko ba yi haka ɗalibi yana yanzu malaman malaba gumi yanzu kana jin labarin su yanzu za ka iya gaya malaman malaba gumi guda nawa za nawa karki amma yanzu ka san ɗalibin malaman ba za ka yi karatu wajen malami kuma nan gaba Allah ya baka albarkar ilimi ka fi shi ta ba gane wannan ba lalle ba ne don malami ya karantar da kai kuma ce har abada kuma ya fi ka ilimi ba lalle ba ne kana iya karantar da mutum nan gaba kuma ga shi ne ma kuma malamin kama abu ne mai yiwuwa wannan ainihin wannan falalan Allah ne wanda yake ba wanda ya so to kada ka yi tunani wai dan imamu shafi ya yi karatu da malik shikenan malik ya bi shi la ba gaskiya bane ko ka yi tunanin ko ba lalle bane kuma ya zama wajen malami ɗaya ya karatu imamu shafi ya yi karatu wajen malamai da yawa to ya za ka yi ka zo ka ce to ai malamin ka ya bi shi yanzu wayannan a'imma gaba ɗaya ba ba mu samu ce ga wanda ya wani ilimi ba kowanne akwai wani irin fanni da yake da shi wanda ɗayan ba shi da shi shi yasa kawai maganin jayayya duk wayannan malaman mu ne ba magana wai ka rike ne ka ce ai malik duk ya fi su ilimi ba gaskiya bane ko ka ce shafi'i duk ya fi su ilimi ba gaskiya bane ko abu hanifa duk ya fi su ko amr bin hanbal duk ya fi su a cikin wayannan babu wani ɗaya wanda ya fi wani ilimi dukkan su gaba ɗaya in ka zo kana kana kana ainihin kuranta naka in wani ya dauko nashi ya fara za a manta da naka to duk wayannan malamai mu dauke su malaman mu kuma mu bi su mu yi aiki da karatuttukan su duk abin da ya saba mu sunna shi za mu aji amma abin da ya dace da sunna mu yi riko da shi ga dukkan kowanne daga cikin su shi yasa kaga yan salafiya ba sa rike magana ɗaya daga cikin su su yan salafiya suna zaba ne suna zaɓa daga cikin wanda ya fi ƙarfin hujja ne in ana tattauna in ka ji ra'ayin malikawa za ga wani lokaci ra'ayin maliki ya fi ƙarfi kan na abu Nifa. wani lokaci na abu Nifa ya fi ƙarfi wani lokaci na shafi ya fi ƙarfi wani lokaci na amur ya fi ƙarfi to kawai ka duba wanda ya fi ƙarfin hujja ka bi kar ka riƙe wani daga cikin su ka ce shine naka in ka faɗa wannan to ka faɗa hallaka na'am faman fa'ala hadha kana jahilan dhalla duk wanda ya aikata wannan ya zama yana makauniyar biyayya ya kulla kanshi a wata mazhaba babu ruwan shi da ra'ayin wani malami an gane kana jahilan dallan ya kasance jahili batacce bal qad yakunu kafira kai yakan ma kasance kafiri akwai sanda makauniyar biyayya take kai mutum zuwa ga ridda ta yaya yake sa mutum ya yi ridda shine mutum ya zagi duk wani hadisin manzo Allah sai sai na malamin sai iya hadisan da malamin shi ya rike duk hadisin da ka kawo mai zai ce zai zagi hadisin to wannan hadisin ya sanya ya yi rida an gano wannan ayi saboda ka zo ka yi inkarin hadisai kawai don ra'ayin malamin ka rida ne an gano wannan na'am fa innahu mata aqada annahu yajibu ala an-nas ittiba'i wahidin bi ainihi min haula ila imma eh, yanda lamarin yake duk sanda mutum ya kudurci cewa lalle wajibi ne a gare shi ya bi wani mutum ayyanan ne ainihinsa dole ne ka bi abu hanifa dole ne ka bi malik dole ne ka bi shafi ya ɗauki ɗaya daga cikin sai ce dole ka bi shi ko ce dole ne ka bi abubakar shi kaɗai kawai ko dole ne ka bi umar shi kaɗai kawai ko dole ka bi usman shi kaɗai ko dole ali shi kaɗai ka ce ka faɗi wani mutum a yadda ne ka ce dole a bi shi ko kuma ɗaya daga cikin wayannan a'imma din dunal imam al'akar banda ɗaya imam din fa innahu yajibu an yustatab to lalle yanda lamari yake wajibi ne a nemi ya tuba ji shekul islam ibn taymiya za a kai shi kotu a ce wane ka tuba ga Allah kan wannan magana da ka faɗa fa in ta fa falhamdulillah in ya tuba alhamdulillah wa illa in bai tuba kashe shi kawai ina mata an gane mu duba majmu'ul fatawa mujalladi na 22 shafi na 248 zuwa 249 Allah shi taimake mu na'am tambaya ya nuna kowa ya riga gane karatun kenan babu wanda yake da wani shubha to masha Allah Allah shi ne kimi yau akwai ne. to an ce yau ne insha Allah gidauniya na tafsiri kamar yadda ga gaya ma yan uwa da Allah yan uwa a bayar da yawa ina cewa karanci da za mu ringa taimakawa a ce yadda muke dinnan kowa ya bada ɗari biyar daga ɗari biyar zuwa sama to za mu tara abu mai yawa amma naira hamsin naira ashirin ka taimaka